والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله idan ba a manta ba a yammacin jiya mun tsaya karshen aya ta 26 fadin Allah ta'ala wa lahu man fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun cikin wannan sura mai albarka suratul rum نحن ذا متاشي فرقم آية تأشرين دبكوي وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد بألك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماء السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي يبدأ الخلق وبنجي شيني وندي كي فارر حلتا دقبابو ثم يعيده sannan shine mai iko mayar da halitta bayan mutuwarta wa huwa ahwanu alaihi mayar da halittar nan bayan mutuwarta ahwanu alaihi shine mafi sauki wurin Allah shine Abdullahi da Abba ce kowanne ma doki gare shi ba wani mai wahala a ciki amma an yi wa dan adam magana ne da abin da hankalinsa ka iya kamo wa wuri domin da a ce a samar da abu daga babu da kuma a ce gashi ya mutu a farfado da shi wanne ya fi wahala in akwai wahala a ciki samarwa daga babu wanne ne ya fi sauki yi na biyu din dan haka sai ce wa huwa ahwanu alai. wa masalul a'la ubangiji ta'ala ne ke da sifa maɗaukakiya, ma'ana dukkan siffofinsa siffofi ne na kamala idan ka ji an ce as-sami'u an jingina ma Allah shi mai ji to jin da babu irinsa babu makamancinsa haka yin an ce al wato ilimin da babu makamancinsa haka idan an ce al-basiru haka idan an ce al tare da cewa mutane na iya tarayya da Allah cikin siffofinsa amma ta wajen suna kaɗai. amma hakikanin siffantuwar sufofin sufofin Allah sun fi kamala sama da na dukkan halittu shine ma'anar walahul masalul a'la ubangiji shike da siffa mafi daukaka domin almasalu anan ana nufin Al-Wasfu. fi samawati wal ardi cikin sammai da kasa wa huwa al-azizul hakim ubangiji ta'ala shine al-aziz mabuwayi sannan kuma shine al-hakim wato Allah shine mai hikima a nan gurin Allah na nuna mana cikakkiyar kudurarsa ta dawo da dan adam bayan mutuwarsa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu huraira manzon Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ce kazzab ibn adam wa lam yakul lahu zalik wa shatama ibn adam wa lam yakul lahu zalik yace dan adam ya karyata ni bai ko dace wa dan adam yace zai karyata sa dan adam ya zage ni ko ya nakasa ni bai ko dace ba dan adam yake zai jingina ma Allah na kasa ta yaya sai ubangiji ta'ala ce fa amma takdibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min adam yace yadda aka yi dan adam ya kare ta ni da ya cewa ba zan iya maimaita halittarsa ba ba zan farfado da rayuwarsa ba bayan mutuwarsa to kamar ya ta Allah ke wanda ya wannan aqidar kamar ya ta Allah ke yace wa amma shatmuhu iyai amma sai da dan adam ya dingina min na kasa fa qawluhu takhadha Allahu walada sai da dan adam ya riye cewa Allah ya rarda irin yadda yahudu suka ce Allah yana da ta shine annabi uzairu nasara ya musan suka ce Allah yana da ta shine annabi isa kamar da kafaran larabawa maka suka ce Allah yana da ta sune mala'iku banatullahi suka ce Allah ce duk wanda ya wannan ya zage ni dama abin da ake nufi da zagi jingina ma mutum na kasa ba wai ka cewa mutum uwarsa ba wannan ba zagi bane ba amma dan ka jingina mutum na kasa ka ce masa barawo ga zagi ce dan sata na kasa ne ko kamala ne na kasa ne haka mutum yana ji yana gani ka ce masa makahu ko ka ce masa kurma ko ka ce masa bibi wannan zagin sa ne kai domin ka jingina masa ne na kasa wannan shine zagi amma dan ka zagi mutum da sunan mahaifinsa ka ce kaza dinka ko mahaifiyarka ko waye wannan duk ba zagi bane a ka'idar musulunci wannan ba zagi bane an fahimta da kyau yace zagi na da dan adam yayi da yace ittakhadha Allah walada wai Allah ya rubuta wato na kasa nake da yake shine zagi din yace to ni ko ban rike dadin ba wa anal fardu samad ni ne kadaitacce as-samad wanda ake nufin sa idan ana da bukata lam alif wa lam ulad yace ban haifa ba ba haife ni ba wa lam yakul li kufuwan ahad ita ko ba ni da wani kini ko tamfa wanda za ta yi tamkarwa na nake kamarwa na nake ba ni da shi inji Allah ta'ala مثال sai ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء وأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات قوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين ضرب لكم مثلا ubangiji ya buga muku wani misali gagarumi min anfusikum misalin daga kawunan ku yake ana magana ne ga wanda suke sanya ma Allah kishiya cikin bauta cikin roko cikin neman taimako su nema a wajen wani ba Allah ba kamar sun sanya ma Allah kishiya kenan tare da cewa abin da ke cikin sama da abin da ke cikin kasa dukan sa mallakar wani ne mallakar Allah ne lillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha yahbu liman yasha inasa wa yahbu liman yasha dhukur aw zawidhum zukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha wa qima innahu alimun qadir abin da ke cikin sama ko abin da ke cikin kasa mallakar Allah ne ka kakaf dan adam ba su wuce sama ba ba su wuce kasa ba a cikin kasa ma muke ba wanda yake da bukatu a sama sosai haka inda ba wanda yake roƙon aljanna ba ko wanda kuma duk muna roƙo saboda haka dai bukatu ko a sama ne ko a kasa to duk abin da ke cikin sama da kasa ko mallakar Allah ne to tunda mallakar Allah ne ya halatta ka roƙa a wajen wani bai halatta ba ka roƙa wajen wani to sai Allah ke nuna misalin wanda ke roƙon wani wanda ba Allah ba sai buga mana misali da hankulan mu ko da kawunan mu dan ya kusanto mana abin mu gaishe daraba lakum masalan min anfusikum Allah ya buga muku misali misalin daga kawunan ku mamala mimma malakat aymanukum min shuraka'a shin kuna da waɗansu abokanan tarayya ma malakat aymanukum shin ku barorinku kai ko da yaran gidanku shin za ku yadda su yi tarayya da ku fi ma razaqanakum cikin abin da muka baku na arziki bawanka ya raba arzikinka kai da shi ku zama ɗaya kai kai ka mallaki rabi shi ya mallaki rabi matan ka ya raba rabi na shi ne in hudu ne rabi kuma ka ne za ka yi da wannan bawanka da ka sayo a kasuwa kai ko da yaron gidanka da yake maka hidima ba za ka yadda yi tarayya da kai cikin dukiyarka ba ko ba haka ba a ce ku raba daidai wa daida yadda kake da ikon shiga gidan lokacin da kaga dama shi ma shiga dakin da kaga dama ka shiga shi ma dakin da ya ga dama ya shiga akwai wanda zai yi wani karfin halin ba zai taɓa yi ba hallakum mimma malakat aymanukum shin kuna da wani abu cikin abin da daman ku ya mallaka na ku yanki min shuraka a na abokanan tarayya da za su yi tarayya da kofi fi ma razaqnakum cikin arzikin ku yadda za ku sarrafa dukiya su ma su sarrafa ta din fa antum fihi sawa'un sai zanto ku da su sawa'un kun zama daidai wa daida za ta iya yiwa takhafunahum kakhifatikum anfusakum kuna jin tsoron su yadda kuke ji wa tsoron kawunan ku ma'ana duk abin da zaka taba a gidanka kai tsaye wato idan bawanka ne ma taba baka baka son zaka baka tsammanin zaka kuɓe shi ko kai mata tsawa irin yadda ka san ba za ka yi wa kanka tsawa ba zai iya yi wa kai haka to tunda ko ba zai iya kai haka ba dan me kuke sanya ma Allah shi a cikin abin da yake mallakar sa ne shine arzikin da ke cikin sama ko arzikin da ke cikin ƙasa arzikin da Allah ba ku na gida da dukiyoyi da mata da 'ya'ya wannan arziki ne ma ba cikakke ba tun da da baka zo duniya da shi ba daga baya aka baka ko ba za ka mutu ba za ka za ka mutu ka bar shi kaga aro ne kenan to abinda Allah ya baka na aro ma baka san wani tarayya da ke ciki so kake kai ne zai kasance kana da kamilin tasarruf tasarrufi da kake so in ba haka ba wani mai dukiya ne zai ce ai ni na taran yadda da yaran gidana su zo su yi tarayya da cikin dukiyarsa irin yadda in na bayar da kyauta ta zauna su ma duk abin da suka bayar da kyauta cikin dukiyata ta zauna har zai waye gari bai da kokobo a yi ni ɗaya zai talauci domin da za su raba dukiyarsa yace to ku ba kwa san haka to amma sai ku sanya mu Allah kishiya kazalika nufassilu al-ayat liqaumin yaqilun kamar haka ne muke rarrabe ayoyi liqaumin yaqilun ga mutanen da suke hankaltar al'amura bal ittaba allazina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin bar dai waɗanda suka yi shirka su ne allazina zalamu kina waɗanda suka yi zalunci sun bibici ahwa'ahum soye-soyen zukatansu ne da gairi ilmin ba tare da wahayi ba kawai abin da ya musu daɗi shine sai su aiwatar da shi su mayar da shi addini faman yahdi man adalla wa ya isa ya shiryar da wanda Allah ya batar da shi babu wa ma min nasirin kuma lalle ba su da mataimaka a gobe kiyama sai Allah ce faqim فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه وكذلك فاتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون فأكم وجهك كسير دفسكر ككم liddini hanifa ga addinin Allah hanifan wanda yake kakken addini da ya fantsare ma dukkan wani nau'i na karkata Allah na umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanyarsa umarnin kuma zai nasu zuwa kowane daya cikin ɗaiɗaikun al'ummarsa. kowa an ce da shi ba kai moji haka ya an ce tsaye da fuskar ka wato daidai ke da tsayar da gangan jikinka gaba ɗaya dini wajen bin addinin musulunci hanifan halin kasancewar sa kakken addini kare wanda ya kaucewa dukkan wani abin da ba gaskiya bane ba fitratallahi wato fitra ta ubangiji allati fatara nasa alaiha wanda ya dabi'antar da dan adam akai wato shi musulunci shine addinin da Allah ya za ya an da dan adam akan sa abin nufi kowa da ake haihuwa ko a halitce shi ana halittansa ne akan sarki na musulunci kamar da hadisin manzon Allah ya bayyana da ke cikin Bukhari riwayar Abu Huraira ma min mauludin illa wa yuladu alal fitra ba wani jariri da za a haifa face ana haihuwarsa kan tsarki na musulunci fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi aw yumajjisanihi mahaifansa su ne suke mayar da shi ba yahudi ko su mayar da shi ba nasare ko ba majusi amma kaga bai ce ba maslima yumaslimanihi ko su musuluntar da shi a dama can a musulunci yake fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi ko dai su mayar da shi ba yahudi ko ba nasare ko ba majusi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a yadda ake haihuwar dan tayi shine dan tinkiya sabon haihuwa bahimatan jama'a da cikakkiyar halitta kunne biyu kafafu hudu hal tuhissuna fiha min jada'a shin ka ga wani dan tayi da aka haifa da kunne daya ko ido daya ko kafafu uku ko biyu a ce biyun a duniya zai samu da cikakkiyar halitta ne in ka ga ya samu tangarda ido ya zama daya ko kafa ta koma uku a nan duniya ne ya gamu da wani hadari to haka dan adam ba in ka ga ya samu ya bi yahudanci ko kiristanci ko dukkan wani titi da ba musulunci ba da zai bi in dai ka ya bi a duniya ne aka dora shi amma yadda Allah ya halitta shi ya halitta shi ne dan ya musulunci fitratallahi allati fatara an-nas alaiha shi yasa in ka samu mutum da gamsasshen hankali wanda babu tangarda a cikinsa kuma aka karantar da shi ayoyi aka yi kyakkyawar fassara wanda ita ma babu tangarda a ciki to ba abin da zai hana mutum ya shiga musulunci in ka ga an haɗu da juna ko mutum bai yi musulunci ba to ɗaya an samu tangarda a ɗaya ko fassarar da aka mishi ta ayoyin ba daidai ba ne ba ko kuma shi hankalinsa ya zama gurbatacce ba mai kyau ba ina fata an fahimta domin annasu sahih yuwafiqu al-aql as-sarih ka'ida ne ba cin karo da juna tsakanin hankali da nassi lafiyayyen nassi da aka masa kyakkyawar fassara yana dacewa da lafiyayyen hankali wanda babu tangarda cikin sa ita ce fitratul lahi allati fatara an-nas alaiha ita wannan fitra din ita ce haske da aka halitta dan adam akai hasken da dan adam yana kansa in yana nan daidai wa daida haske ya sauka daga sama na wahayi sai ya dace da shi sai ya zanto nurin ala nur ya hadi Allahu li nurihi man yasha fassarar wannan kenan ta Allahu nuru samawati wal ardi masal nurihi kamishkatin fiha misbah al misbah fi zujaja الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار nurun ala nur nurul wahyi ala nuril fitra kenan yahdi Allah li nurihi man Allah na shirye da wanda ya so da hasken sa to ita ce fitratan lahi allati fatara an-nas alaiha sarki na Allah da ya dabi an tadda dan adam ya halitta dan adam akai la tabdila li khalqillah babu canjawa ko musanya halittan Allah malamai suka ce wannan khabar ne amma ma'anarsa insha wato kamar an ce la tubaddilu khalqallah kada ku musanya fitrar dan adam ku iyaye ku masu tarbiyya ku masu fadaji ku kafofin watsa labarai kar ku kawo waɗansu tsare-tsare a gidan talabijin ko rediyo da za su gurɓata fitrar Allah da ya halitta dan adam akai kar ku kawo waɗansu fininnika ko wasan kwaikwayo waɗanda za su iya karkatar da tarbiyya da Allah ke so dan adam ya tashi akai ya ku masu tarbiyya kar ku kimsa wa yara a matsayin ku na malaman makaranta ko malaman tarbiyya kar ku kimsa musu wani tunani da zai goge hasken fitirar da Allah ya halitta su a kai shine la tabdilu khalqillah labari ne amma ba an sahani la tubaddilu khalqallah kin khalqallah kuma ita ce fitra din kenan wadanda suka fasara shi dinullah khalq shine din din kenan wadansu daga cikin magabata zalika dinul qayyim tsayuwa akan fitra din nan ba tare da an karkatar da ita ba shine addini na gaskiya mai kakke walakin da aksaran nas la ya'lamun da yawan mutane ba su sani ba da haka kowa akan fitra Allah ya halitta shi irin da yadda wancan hadisi yake kama tun tajul bahimatu bahimatan jama'a hal tuhisuna fiha min jada'a shi yasa Abu Hurairah da ya rawaito wannan hadisi yace in ma kun ga dama ku karanta فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله يا alakanta ya kulla auratayya hadisin cewa tare suke da juna kun da kyau wato kenan abin da hadisin ke koyarwa shi ayar kuma take magana akai a wani hadisul kudusi Allah madaukakin sarki da kansa yace inni khalaqtu ibadi hunafa na halicci bayina hunafa jam'i ne na hanif suna mai kikan addinin gaskiya zukatansu cike da haske na musulunci fa atatu shayatin fa an addinihim shaytanu suka zo suka karkatar da su wato daga kan addinin tun daga kai iblis da kuma danginsa iblis da ba yace la amla an yace la ubu yanhum ajma'in thumma laqawdanna lahum siratakal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين yayi rantsuwa sai ya zo mana ta dama da hagu don ya halakar da mu daga kan tafarki shiriya sannan kuma shaidanu yan uwansa suka mara masa baya sai ya zanto shi yana da tawaga innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum afatattakhizunahu wa zurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adun bi'sa na badala ma ashhadtuhum khalqa as-samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina adda da haka iblis da yan tawagarta sai suka tsaya tsayin daka kan sai sun hallakar da bani adam ta wata aiki ta hanyar dukkan wani mummunan aiki sai su kawata maka shi su kyakkyawa ne shirka sai su kawata ma ita sai ce tawassuli sunanta bid'a sai su ai wannan da kyakkyawan niyya aka yi mal a'malu bin niyyat tunda kai da kyakkyawan niyya kana da lada wajen Allah bid'a ce fa a ce ba annabi ya kawo sai ka ce eh jikar annabi ne ya kawo tunda jikar annabi ne shi ma sai a karba yadda aka karba wajen kakansa wato kaga duk wannan kawatawar shi dan kira aikin sabo sai ka dauka binnan kewar kai wai kai da ya waye shi sa ake saba ma ubangiji duk sai dan ke kawata wannan shi da danginsa aljanu alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirina ta'uzzuhum azza fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda Allah ce mun kawo iblis fa da shi da danginsa su muka sallata su akan kafirai muka dora su kan kafirai ta'uzzuhum azza suna fincikar su ja su da karfi zuwa ga tafarkin barna to a takaice dai dole aikin malamai ne aikin malaman aikin malaman tarbiyya ne aikin malamai a sakandare aikin malamai a jami'o'i aikin malamai a makarantun allo da da zauruka da ake karatu su yi kokari su tsarewa dan adam fitrarsa da Allah ya halicce shi akai kada a koyar da shi bijire ma Allah yi wa Allah tawaye kar a koyar da shi fasikanci kar a koyar da shi abin da bai dace ba a dora shi akan fitar da Allah ya halicce shi akai aikin kafofin watsa labarai ne ya shafi kwamishinan watsa labarai ya hanga ya hango ya ga ko talla za a yi shin tallan sabulu ce ko kuma tallan tabarci a gidan talabijin in za a yi tallan sabulu eh ya dace ai muna wanka da sabulu sabulun wanki sabulun wanka maganin ciwon kai maganin masassara wannan duk muna yi to amma meye kuma na tallan giya meye na tallan taba kuma wannan kuma wani yankuri ne na fata na fata sitaran dan adam kenan kaga waɗannan auliya ul umur sune abin ya shafi kansu ta malam anan bata wuce amin ba ya ce haramun ne ko amma ba shi ne zai cewa kafofin watsa labarai kuma ku daina kaza ba wannan ya shafi kwamishinan watsa labarai ya shafi gwamnan jiha ya shafi shugabannin gari ya shafi mala'u ya shafi auliya ul umur ulul amr minkum da aka ce ya shafi su فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم tsare wannan shine addini mai kakke na gaskiya wala kasu la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su da sani ba su da ilimi da haka sai su kaucewa abinda Allah ya halicce su kai munibi na ilaihi wannan munibin din hal ne na aqim a can gurin fa aqim wajhaka aqim fi'ilul amr ne fa'iluhu damirun mustatirun wujuban takdiruhu anta munibina shine sai zama hal fa'ilin da ke can shine sahibul hal munibina ilayhi sai zanto da aka ce fa daidai yake da ce fa tunda maganar ba da mutum da yake ba fa da kai ake fa da kai ake fa da kai ake in kun taru ku duka ya zama kenan me fa da aka sai ku dace a ce munibina ilayhi kuna masu komawa zuwa ga Allah maimakon a ce kana komawa tun da maganin ba ba ta mutum ɗaya bace ba kuna masu komawa zuwa ga Allah ta'ala raji'i ne ilahi kenan wattaquhu ku tsorace shi ku kiyaye dokokinsa wa qimu salata kuma ku tsayar da salloli akan lokacin su wala takunu minal musrikin kada ku kasance cikin mushrikai kada ku kasance cikin masu hada Allah da wani minal ladzina farraqu dinahum kada ku kasance cikin waɗanda suka rarraba addinin a wata kira'a min allazina faraqu dinahum waɗanda suka rabu da addininsu idan an ce faraqu dinahum sun addinin addininsu gida gida sun rabu kenan cikin harkar addini idan aka ce faraqu dinahum sun rabu da koyarwar addininsu to duk ko ɗaya ne waɗanda suka rabu gida gida to ai sun rabu da addinin to manzo Allah na hana ayar Qur'ani na hanawa cewa kar mu kasance cikin mushrikai kar mu kasance cikin wanda suka rarraba addininsu su waye suka rarraba su idan muka ba hadisi sai mu samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana yahudu sun kasu gida 71 nasara za su sun kasu gida 72 sa kuma za ta kasu gida 73 dukkanin wannan kashin yan wuta ne sai guda ɗaya ne yan aljanna a ce su wane ne wanda suka raba addinin su wanda ake cewa karmi koyi da su sune wa ba ku fahimta ba kenan sune wa yahudu da nasara tunda yahudu sun rabu gida nawa saba'in da ɗaya da zarar sun rabu gida nawa to sai aka ce la takunu min al-musrikin min allazina farraqu wannan ita ce fassarar da malamai suka tafi cewa yahudu da nasara ake nufi amma inda rigimar take ne wannan sura makkiya ce ayoyin da suke maka duk suna magana akan kafirai tsantsa ba a magana akan ahlul kitab sai bayan an je madina sura ce makkiya ɗaya kenan na biyu kuma an ce wala takunu minal mushrikin su ko wadancan sai dai Allah ce musu yahudu ko nasara ya ayyuha allazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ko ya ce musu ahlul kitab wadda kathirun min ahlul kitab law yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim amma an ce mushrikai waɗannan kenan shi yasa kowa an kawo sa aya sa a rarrabe lam yakun allazina kafaru min ahlul kitabi wal mushrikina ko ba haka ba ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين كذا ce yahud aka ce nasara sai aka ce mushrikin to su waye mushrikun kenan anan sai ce mutanen makka to idan ka ne mutanen makka sun rabu gida gida eh sun rabu gida gida domin kowane gida gunkin su daban an zo ma kowace kabila gunkin su daban ka a gida ɗaya ma akan samu in an samu reshe wannan reshen dangin wannan dakin gunkin su daban dangin wancan kuma gunkin su daban to wanne ne na gaskiya a ciki don na shirme ne babu wanda yake gaskiya amma dai ayar ta fi gaskatuwa akan ahlul kitab domin su ne dai Allah zai na farrako dinahum da nassin hadisin manzon Allah alaihi wasallam wato sun rarraba addinin su gida-gida idan an ce musu mushrikai kuma ya dace a ce musu mushrikai dan a cikin addinin yahudanci din akwai shirka a cikin addinin kiristanci akwai shirka dan haka ma Allah yake cewa وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله سيتي ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون كو يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح من أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما yushrikuna sai Allah ya ce sun yi me sun yi shirka subhanahu amma yushrikuna ashe nan ma da aka ce minal mushrikina kar ku zanto yahudu ko nasara dan su ma suna shirka minal ladzina farraqu dinahum sune wanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'a suka kasance kungiya kungiya suka kasance jama'a jama'a da haka haramun ne mu rarrabu gida gida rarrabuwa irin mai haifar da gaba amma idan muka rarrabe gida-gida dan mu raba aiki wannan kungiya babban abin da take kira kai a zo abu qur'ani abu hadisi abu maganganun sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina wannan kungiya ma abin da take kira kai abu qur'ani abu hadisi abu maganganun sahabbai da maganganun tabi'ai da tabi'u tabi'ina sai sunan su ya zama daban har yanzu sun zama kungiya ɗaya kenan an bayyana da ko in ka ga cewa ba su zama ɗaya ba to manufa ta canza kenan wani ya ce a kira hadisi wani kuma ya ce a wani ya ce a yi aikin Qur'ani da hadisi wani ya ce a ƙara da sufanci to ga sun rabu da juna kenan babu yanda za a yi ce sun zama ɗaya ko ka faɗa ma ka san kayo da kanka ne amma matukar dukkan su za su yi kira zuwa ga sunna to ko ma sun rabu sun haɗu ta fuskar suna sun haɗu ta fuskar me manufa da aiki shi yasa idan ka kafa kungiya ba wai sunan kungiyar ka zaka sarkake ba ka ce dole sai mutum ya ansa sunan kungiyar ka sannan ya zama musulmi kai ma an da wannan kayan shirme kayan kuskure abinda zaka ce ga manufar kafa kungiya ta duk wanda ya dace da wannan manufar ko ya shigo kungiyar ko bai shigo ba na wane shi amma duk mutumin da ya asasa kungiya ce sai an shigo kungiyar aka yi musulunci in ba a shigo mutum ba musulmi bane ba to wannan abin da ya sunansa bid'a ko ya ce shi ahlus sunna ne bai zama ahlus sunna ba kun fahimta da kyau ahlus sunna zai ce ga kungiya ta amma manufa ta qur'ani da hadisi ya zama duk wanda ya da qur'ani da hadisi ko ya shigo kungiya ta ko bai shiga ba matukar zai aiki da qur'ani da hadisi a duk inda yake a duniya ko na san shi ko ban san shi ba shi na wani ni na shi to wannan ya zama ahlus sunna fiki amma ce sai ka zo ya baka bajo na sa wannan kuma ya zama shi kenan ba addini kuke nufi من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا Hisbin حزب بما لديهم فرحون kowace kungiya sai ku ga suna farin ciki da abin da ke wurinsu wannan suna tsammanin su kan gaskiya sauran duk bata haka waɗancan ma suna tsammanin su gaskiya sauran duk bata suke shi yasa haɗuwar kai alama ce ta mabiya sunna rarrabuwa alama ce ta yan bid'a shi yasa su mabiya sunna ake kiran su ahlus sunna wal jama'a wa aka tambaye wani cikin malaman tabi'ai ko tabi'u tabi'ina aka ce su wane ne ahlus sunnati wal jama'a yace su ne wanda ba su da suna dai sai sunna din sai jama'a yace sunna din dan suna bin sunnar annabi jama'a din kuma dan saboda kansu a hade yake musulun rabu ba da zaran an riga an rubuto an samu wata siffa ta bid'a dan ba a yi da'a ba ka'ida kenan ba a yadda a to an samu wata siffa ta bid'a kenan ba wai sabani shine rabuwa ba sahabbai na saba da juna amma ba sa rabuwa da juna manzon Allah ya ce kar wanda ya sallace sai a banu kureza waɗansu suka yi sallah akan hanya suka ce ai tun da tayi barumi annabi na nufin mu yi sauri amma ba yana nufin in tayi kar mu ba waɗansu suka ce mu ba za mu yi ba sai an je banu kureza annabi ya ce sai an je can ba a je can ba sai da rana ta fadi suka yi sun saba ko ba su saba ba amma sun rabu da juna ba su rabu ba waɗannan da za su yi sallah sai suka tsaya suna jira waɗanda suka ce mukan ba za mu ba amma za mu jira ku ku yi mutunci aka gama su kuma aka je can gurin suka jira su kuma suka yi tasu bayan rana ta faɗi da suka zo suka faɗa annabi gaba ɗaya bai zargi kowa daga cikin su sun yi sabani wajen fahimta amma manufar kowa shine bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da a iya sabani abin da ake kira musawwiqatul ijtihad ababan da a yi ijtihadi cikin su to kaga nan wurin sun rabu amma kuma a wato sun yi sabani amma ba su rabu da juna ba haka sahabbai ke tafiya wannan na azumi wannan ya ajiye azumi wanda ya ajiye azumin baya zargin dan uwansa mai yi mai yin azumin baya zargin dan uwansa da ya ajiye kowanne ya dauki abin da shi ne yake ganin yayi masa kuma yi sabani kan da zai isra'a ko kar a yi da zai isra'a shi kenan sai mu ko dan mun yi sabani kan za a yi sallama biyu kai kace za a yi shi kenan sai in gafarta ko ka kafirta ni ni na yi itikadin cewa sallama biyu ita ce ta dace da sunnar annabi cikin koyarwarsa akwai hadisin sallama ɗaya ya inganta amma ba shine mafi rinjayen abin da annabi ke yi ba inda annabi ya yi sallama sau ɗari to za ka samu so tara sallama biyu ya yi sau ɗaya da ya yi sallama ɗaya idan ka zo ka ce kai sallama ɗaya za ka yi ta yi zan yi ta binka sallah ka yi sai mun limanci sai me idan kai ɗayar ni kuma idan na yi kuma sai in yi ta biyu in ma na gada ma ina malikiya in yi ta uku tunda malikiya ba ma biyun ba uku ma suka ce ka yi, in kai mamu ne to me na rage ba kuma ciki to amma sai wani kuma yana malikiya kuma ya ce a yi sallama ɗaya kawai kuma su malikiya sun ce uku ma za ka iya yi in kai mamu ne kana bin liman domin za ka yi ɗaya ka ansawa liman ɗaya ka ansawa na dama ɗaya ka ansawa na hagun ɗinka a malikiyan ta to amma kaga bai fahimci me maliki bai ke rigima ta. sai ku yi hakuri yau kenan haka abubuwa haka kara haka ayar ta biyu min alladheena farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun wallahi babu abin da zai warware matsalolin mu sai dai mu nufaci Allah kadai kar in ce girma nake so kar ka ce girma kake so mu ga wane ne ya faɗi maganar da ta dace da Qur'ani da hadisi mu bi wani malamin wai in ya fara ba da fatawa in aka zo aka ba da kishi to wai to tunda ya faɗa wa ɗalibansa da ba daidai bane dan me yanzu zai zo ya da ya ce ba daidai bane yanzu zai zo sai daidai ne yana ganin karewa ne sai dai ya mutu akan haka ko kuma da ya ce daidai ne yanzu ya zo ce ba daidai bane yana ganin ai ya faɗi sai dai ya mutu akan haka kaga wannan ya manta addini ne in addini kake zaka yi duk matsayin sunnar ka dai baka fi shafi'i ba shafi'i a mazhabinsa yana da kauli guda biyu a ce qala shafi'i fil qadim qala shafi'i fil jadid idan an ce qala shafi'i Idil qadim fatawoyin sa kafin ya je Egypt kafin ya je Misra qala shafi'i Idil jadid fatoyi da ya sababbi bayan ya je Misra dan lokacin da ya je Misra ya gamu da wadansu dukkan malaman hadisi wanda suka ya san wadansu hadisi a wurin su wanda da bai san su da can ya bada fatawa da ijtihadi yanzu ko ga hadisi hadisin ya saba ijtihadin sai ya rushe wancan fatawar ta da gina hadisin ya tafi kuma wannan cikin mazhabansa to dan ka bada fatawa shi jiya ko abin nan kuma yau an ce ba daidai bane sai ka damu ka duba a baka hujja in dai ka gano ba daidai bane sai ka ce ya jama'a jiya na shekarun jiya nayi kuskure ibnu bin salam wanda ake masa lakabi sultanul ulama fatawa ya bayar cikin birnin misra bayan kwana biyu ko uku sai ya gane kuskure yi da ya gane kuskure yi jama'a kuma na girmama shi a zamanin sama da kowa a garinsa. sai ya tashi ya hau doki yana bin kwararo kwararo titi titi ya kama bamuron yana tafiya akan titi ya jama'a fatawar da izu bin salam ya ba ku sai karan jiya yace muku kaza yace muku kaza wannan fatawar ta bayyana kuskure ki yanzu abin da yake daidai ne ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza jama'a kun ji su ce mun ji kun ji mun ji su ya Allah ka zama shaida sai ya kara bin wannan titin kuma haka yi duk sai da ya ragaye gari gaba daya to wannan shine tsoron Allah shine kawo duk cikin mu duk malami duk fasaharsa duk hikimarsa duk basirarsa duk mai tar ilimin wata rana sai ya kuskure to in yayi kuskure aka faɗakar da shi sai zo gyara kuma ya gode wa Allah ma da Allah ya kawo wanda ya nuna masa kuskurensa kullu hizbin bima ladaihim farihun za ku samu kowa yana tinkaho da abin da yake kai na abin da ya dada ga a kai shi ne sai Allah ya وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون وإذا مس الناس ضر إذا وتسوتا تشاف متانئ da da'aw bahun sai ka samu sun kirayi ubangijin su munibina ilaihi suna masu komawa zuwa gare su shi kadai ba su son su hada shi da wani thumma idza azaqahum minhu rahma sannan idan Allah ya ɗanɗana musu wata rahama daga wajensa ra'ayi suka samu lafiya da ba su da lafiya suka samu dukiya da suna cikin talauci suka samu zaman lafiya bayan da ko suna cikin tsoro da fargaba da zaman dardar idan Allah ya ɗanɗana musu wata rahama daga gare su idza fariqun minhum sai kawai ga wata kungiya daga cikin su bi rabbihim yushrikun lokacin ne ma za ga suna hada Allah kuma da wani in suna cikin wahala sun koma ga Allah shi kadai amma in sun zo cikin dadi sai su saba ma Allah su bijire masa cikin gare masa sai Allah ce suna yin haka ne li yakfuru bima atainahum dan karshen al'amarin su ya zanto sun kafircewa abin da muka ba su na ni'ima na baiwa sai Allah ce fatamattu ku dan ji dadi kaɗan fa sawfa ta'lamun da sannu za ku sani na'am أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون التي أم أنزلنا عليهم سلطانا shin ko mun saukar musu da wani dalili ne kan abin da suke na barna suna da wani dalili da muka ba su ne cewa ku yi barna shin sun samu wani lasisi da su yi barna su yi shirka su yi bid'a su yi sako fa huwa yatakallamu ballan sana'ati shi wannan dalilin da muka basu yana yin magana bima kanu bi shirkun da abinda suke shirka akai ai ba mu basu wani hujja ko dalili ba wa idza azaqana an-nas rahmatan farihu biha ga dabi'ar waɗansu mutane idan Allah ya ba su rahama ya ba su yalwa ya don arziki farihu biha sai ga sun yi farin ciki da wannan abin suna alfahari suna jijji da kai wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim amma idan wani mummunan abu ya auka kansu bima qaddamat aydihim sakamakon saban da suka yi idan Allah ya kwace dukiyar ya kwace nemar izahum yaqnutun kuma sai ka samu cewa suna ɗebe tsammani daga rahmar ubangiji wato duka halayen guda biyu abin zargi ne hali na farko a baka nema ka rinka alfahari kana tinkawo hali na biyu kuma idan Allah ya hana ka ka ɗebe tsammani shi wancan hali na farko abin da yake faruwa shine al'amru min makarillahi duk wanda yake alfahari kamar ya dauka shi yana da garanti wajen Allah ke to kuma Allah ce afa amiru makarallah fala ya'muru makarallahi illa al khasirun duk wannan hali na biyu idan Allah ya hana ka kuma ka ɗebe tsammani ya zama munan da zato ga Allah wannan ɗebe tsammani din ko bai dace ba dan Allah ce la taqna tu min rahmatillah innahu la ya'su min rahmillahi innal qawmul kafirun wato kar ku ɗebe tsammani daga ramar ubangiji a can kuma yace lalle ba wanda ke ɗebe tsammani daga ramar ubangiji sai wanda suke kafirai duk talaucin da kake ciki kar ka ɗauka Allah ya wulakanta ka kuma kai idan ka roka ba zai baka ba kai dai bu hanyoyin da Allah ya furta wa mutane dan neman arziki noma ne aiki ne leburanci ne ko menene Allah ya tsara kar ka rena sana'a bayan ko baka da madadinta sai kai wannan in ka samu da tafi ka canja kai wannan har ka je kan makurar amma in kace kai ga wata sana'a guda ɗaya ita kawai uku in ba aikin ofis ba ka san kowane irin aiki to kai ma ka riga ka san cewa baka zaɓa wa kanka tafarkin rayuwa mai kyau ba yau duk ga abokan dawo sanan na kasa ɗaya bokon za su kuma su zo su buɗe shago suna sayar da kayan lantarki su buɗe shago suna sayar da kayayyakin abin nan gyaran mota gyaran mashin gyaran dukkan wata na'ura gyaran rediyo ha kawai kwallon sarki ko na masallaci ne in ya mutu ranar lahadi to ya shiga uku dan dai ba za a samu kuma inda za a so shi ba sai wace gari litinin ko ba haka ba so yaya haka dan me kai da kai boko ba za ka zo ka yi sana'ar ka kasuwanci yo kai kasuwancin ma da boko ba shine yafi ba saboda ka samu yaran da za ka communication da shi da wanda ba dan kabilar ka dai ba kuma ka samu yadda za ka samu dabarar kasuwancin da lissafi da menene da menene da menene ai duk shi yafi amma shi kenan sai mai karatun boko ko muna da local government ta ba mu aiki ko state government ta ba mu aiki ko federal government ta ba mu aiki in ba haka ba sai dai mu zama yan maula mu je wajen mijin kanwata mijin yata haka can wasu dangantaka ta can nesa sai ka mai da ita kusa tun da dai baka da kokobo da karfi da yaji sai ka matsa ka shiga to ka tsaya ka samu wata sana'a mana komai kankantar ta Allah ya baka karfi ya baka gabbai ka koyi aikin kafinta mana kafintan da kare na ba shi ne bai yanzu in za a umar ka aure mahaifinka sai ya fitar da kuɗi wuri na gugar wuri dubu ashirin ya sai gado ya sai divider ya sai abin nan a wurin wa zai a wurin wanda ba musulmi ba kai musulmin kana nan ga karfin da za ka rike guduma ka sa kusa akan katako ka buga amma ka ki kana jiran aikin ofis to dole mutum kare ne bai tsammani daga rahmar ubangiji idan Allah ya baka kaskantar da kai idan kuma ya hana ka karka ɗebin tsammani sare sai ka roke shi ka koma gare shi Shi ne manzan Allah ke cewa ba wanda yake cikin alkhairi gaba ɗaya irin mummuni idan alheri ya same shi sai godiya ga Allah godiya nan sai ta zama masa alkhairi idan kuma kijira haka ya same shi kuma sai ya hakuri hakurin nan sai ya zama masa alkhairi yace duk duniya ba wanda yake da wannan sai mummuni mummuni na gari kenan da haka ba a son ka dabe tsammani daga cikin al'amuran ubangiji أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون أولم يروا شن باسد مسنير أن الله يبسط الرزق شيء الله شيكي شن فدار زكي لمن يشاء وغوان ديك داما to me yasa idan ya ba mutum kuma sai ya alfahari bai san Allah ne bayar ba wa yaqdiru kuma Allah ne ke takaita arziki ga wanda ya ga dama to me yasa in ya hana ka sai ka ɗebe tsammani ko ka muna zato shin ba za ka koma gare shi ba inna fi zalika laayatin lalle a cikin wannan bayani na cewa ganin damar Allah ne ya bada arziki ko ya hana akwai ayoyi liqaumin yu'minun ga mutanen da suke imani da Allah sai Allah ce fa'ati zal qurba haqqo ka wa dukkan wani dangin ka makusanci haƙƙinsa wal miskina haka ka baiwa miskini mabukaci sa wa ibn sabil haka matafiyi shi ma ka bashi sa in ya biyo ta garin ka guzuri ya yanke masa waɗannan mutane guda uku kowa na da haƙƙi a kanka dan uwanka wa ko kane uwa ɗaya kuke uba ɗaya kuke uwa ɗaya uba ɗaya kuke yana da haƙƙi a kanka na ka kyautata masa abin takaici ne abin bakin ciki ne Allah ya yalwata maka ba dan kafi kowa a ko ibada ba ba dan kafi kowa tsoron Allah ko zikiri ko istighfari ba ya yalwata maka dukiyarka sai kuma kaninka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya kuma ka bar shi cikin halin kakani kai ko wanka uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya sai ka bar shi cikin halin kakani kai kai kana da gidaje sun fi hamsin amma kanin kai na gidan haya kana da motoci tsakanin na hawa da na haya kila ba za su ke ba goma sha biyar talatin kanin ka bai da ko guda daya kai ma ka san baka yi zumunci ba wallahi tallahi baka yi zumunci ba Allah ce fa'ati zai tsoronka amma ta ciki na ciki a ciki yana la'antar ka yana zagin ka to dan me ba za ka dan yaza masa ba shi ma ya ji wani abu menene abin duniyar ba faro bane karo duniyar mai tafi yo kuda kuma mai da na roman kuda ai kusan duniya kenan ba abin da ta isa Manzan Allah ce da a ce duniya tana da matsayin fuffuken sauro a wajen Allah da kafiri bai ta ko makwalwar ruwa ɗaya ba amma tunda ba ta da matsayin komai shi yasa Allah ba da ita kowa shi yasa cikin wani hadisi yake cewa Allah madaukakin sarki yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu yana bayar da dukiya ga wanda yake so da wanda baya so amma wala yu'tul imana illa man yuhibbu amma baya ba da imani sai ga wanda yake so to dan saboda haka sai ka kare danginka dan uwanka na kusa ko da baya maka ladabi ko da baya maka biyayya kai dai Allah ya wajabta maka haƙƙi na kai to sai kai shi kuma Allah ya wajabta ya maka biyayya in kai ne babba in ya ki kyale shi san ya je ya game da ubangijinsa amma shi ya ki maka biyayya kadara ma ya ki maka biyayya din kai kuma kai masa ruwa ku duka kun yi tarayya wajen me sabo shi ya saba Allah da bibi ka ba kai kuma ka da kake masa ihsani ka bar shi a gidan haya ka bar shi yana sawa tsohon mashin ka bar shi yana hawa keke kana da halin da zaka sai masa ko ban balanta wallahi zaka je can kai bayani a lahira wallahi sai mutum ya tuba tun anan to ballantana a samu wai wani wada kani kuma ba sa magana da juna ba a game da shi wai wada kani kuma ana gaba da juna manzan Allah yake ce duk alhamis ta duniya sai an kididdiga ayyukan bayi Allah ya yi gafara ga kowane mummuni mace ko namiji mutum biyu masu gaba da juna sai a ce ku kyale ayyukan su kar a karba yanzu sai sun yi sulhu da juna shekarar ta nawa baka magana dan uwanka uwanka ko kaninka duk lokacin da aka samu mutane guda biyu masu gaba da juna wanda Allah ya fi kauna cikin su wanda ya farawa dan uwansa magana da haka in ka ji wannan hadisin yau cikin daren nan karka bari gari ya waye ba sai ka je ka samu su kofa ka ce assalamu alaikum wa na duk abin da ne maka ka yafe mun ni dai na yafe ma duk abin da kai ganin da masa ne sai ya yafe ko kare ce ka yafe kai ka fita wajen Allah wallahi in ka mutu cikin wannan daren ana sa maka nan cikin wanda za a yi musu gafara shi kuma in ya mutu cikin wannan daren to akwai barazana akan su ke saboda haka bai kamata mai wajen juna ba suna kafa hujja da me eh eh yin sallama daban ko magana daban dan eh, ba wa ubangiji ta Allah da bara ba ubangiji ta Allah ya san abin da ke cikin zukatan mutane ya lamu kha'inatul ayuni wa ma tukhfi sudur ya san ha'inci ido da abin da zukata ke kullewa kai sallama baka amma zuci kana zagin sai ina amfani wannan sallama ba ta da amfani zalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah hakan shine mafi alheri ga wanda suke fatan gamuwa da Allah lami lafiya gobe kiyama wa ulaika humul muflihun wadannan sune masu rabauta ta Allah wa ma ataytum min riban yarbu wa fi amwalin الناس فلا يرضوا عند الله Aitun mirni ban duk abin da kuka bayar na riba ta hanyar bashi ta hanyar mu'amalar ku ta da gobe fi amuwalin nasi kuka shigar na riba cikin dukiyoyin mutane wai dan liyarbu domin ya habaka fi amwalin nasu cikin dukiyoyin mutane fala yarbu inda Allah to babu yanda za a yi ya habaka a wajen Allah ta'ala ko da ta ba da naira ɗaya an ce ta dawo naira goma ka ba da naira ɗari a ce ta zama naira dubu tsammanin ka a ganin ido ne ta habaka amma a wurin Allah bata habaka ba saboda mai yamhakullahu riba wa yurbis sadaka ita riba gaba ɗaya abin da aka samu na riba Allah yana ɗebe albarkar da ke sai ka samu kuɗi masu yawa ta hanyar riba sai ka zo ka zuke su a wutar lantarki ka biya ɗan nefa kuɗin gaba ɗaya sun tafi a nefa bil ɗin nefa kaɗai ko na daidai wallahi duk sai eh, eh, riba a nan za ta tafi kuma ka dawo kamar da wanda bai samu duk sun zama ɗaya yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat ubangiji na tafiyar da albarkar riba amma sadaka ko yana habaka ta yana hauhawar da ita haka Allah madaukakin sarki ce da haka ce fala yarbu inda Allah wa ma atitum min zakatin duk abin da kuka bayar na zakka ko sadaka na wajen Allah wanda kuke neman yadda Allah da shi fa ulaika humul mudhifun irin waɗannan su ne ake nunninka wa ladan su in sun yi su suke nunninka wa kansu lada ta hanyar sadaka ke الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله الذي خلقكم أبنجي شيني واندي دي أهل ثم رزقكم سننكم شيني يكي توكا نوين أرزتاكو ثم يميتكم سنن سيكي كالفر لا إلا إذا أجلنكو يازو sun mai uyikum sannan shi ne zai sake rayar da ku a karo na biyu gobe kiyama hal min shuraka'ikum shin daga cikin abokanan tarayyan da kuke samu Allah akwai man yaf'alu min zalikum min shay wanda yake aikata daya cikin abin da aka ambata babu ba mai kacewa ba mai rayawa ba mai arzikawa ba wani wato ainihin da yake da iko haka sai Allah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ubangiji ta'ala sarki ya tabbatar masa kuma ya bunkasa ya daukaka ga barin abin da kuke hada shi da shi sai kuma ke zahar al-fasad fil barri wal bahri barna ta riga ta bayyana fil barri a sarari wal bahri da kuma cikin teku saboda bai bima kasabat aidin nas sakamakon abin da mutane suke tsorwurta da ayyuka da hannayensu ko abin da mutane suka aikata da hannayensu wato sai Allah ya haifar musu da barna a cikin kogi da kuma barna a sarari to malam maganganu da dama kan fassara wannan aya kaɗan daga cikin maganganunsu suka ce abin da ake nufi da bayyanan barna a sarari da bayyanan barna a cikin teku ba wai tekun da sararin ake gani ba ana nufin gamewar barna ko ina da ko ina sama da ƙasa ta kowane layi yan kasuwa suna barna irin tasu ma'aikatan gwamnati suna tasu masu sana'a ma ta yau da gobe suna su mai ko sai bakin titi ita ma suna irin nata barnaki to wannan shine zaharar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas saboda sabo da ayyukan mutane suke yi suke gabatarwa da hannayensu li yudhikahum suna yin hakan don daga karshe Allah ya dandana musu ba'd ladhi amilu wani sashi na aikin da suka aikata da Allah mirjiun ko sa koma zuwa gare idan barnar ta faru sai Allah ya kwace albarkar kasa gaba daya ga dukiya a hannun mutane amma ba a jin dadin ta ga tarin kuɗi takardu masu yawa amma sai ka bayar da wannan kullum mai yawa da kyar ka ɗauka a hannu a ji a baka wannan abin da zaka sa aljihu ka dawo da shi gida kaga ya zanto gaba daya an tantara wa mutane kuɗa kenan saboda abin nan su. waɗansu malaman kuma suka ce a'a bayyanan barna a sarari shine ayyukan ta'addanci da ake a sarari din wanda muke gani tsakanin gari kaza zuwa gari kaza a tsare ka wuri kaza a yi kaza amma barna a cikin teku kuma shine akwai yan fashin da ko cikin ruwa kuma sai sun tsare ka akwai ko masu kwacin jirgin kasa ko masu kwacin jirgin ruwa ko kaza duk suka ce wannan shine ake nufi a ko ina dai akwai wani nau'i na barna da wadansu suke قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فاعتم وجهك للدين الدين القيم من قبل أن يعلم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون Allah ce kul siru fil ardi ce ku yi tafiya cikin ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablu ku duba ku ga karshen al'amarin waɗanda wato ainihin suke min qablu tun da can kafin yanzu irin wanda suka kafirce ma ubangiji kana aktsaruhum mushrikin mafiya yawan sun kasance masu shirka ne fa aqim haka lid al tsayar da fuskarka tsayar da gangan jikinka lid al wajen bin addini mai kakke addini na daidai min qabli an ya'tiya tun kafin ya zo yawmul wato wani ne ya zo la maradda lahu min Allah wanda ba wanda ya sai mai da shi baya wanda ba Allah ba yawma idhin yasaddaqun a wannan rana mutane za su rarrabu shine wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun yadda muka karanta shine yasaddauna kuma a nan gurin menene rarrabuwar tasu man kafara fa alayhi kufr wanda ya kafirce sakamakon kafircin sana kansa sai kawai ya shiga wuta wa man amila salihan wanda ko ya aikata aiki na gari li anfusihim yamhadun su masu aiki na gari sun fida suke wa kansu da inda za su kwanta tun daga nan gidan duniya to kaga kenan sun riga sun rarrabu kenan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir فتنة يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات دم الله يسا كما فوق وطن دا إيماني دا نجري من فضله زي مستا كما فوق دا تكين فللسا إنه لا يحب الكافرين lalle yadda al'amari yake ubangiji ba baya kaunar kafirai baya son kafirci la yarda li ibadil kufr wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin ubangiji an yursilar riyaha sai ku ga ya turo muku da iska mubashiratin dan iska ba ta da jami'a a Hausa sai dai mu ce iska da mu da yalwa walitajri al-fulku bi amrihi kuma yana daga cikin wannan ayoyin nasa idan ruwan ya sauka kuma sai ga alfulku wato jiragen ruwa ta suna gudana kan ruwa bi amrihi sakamakon izinin ubangiji shi ke rike su ba sa ولتبتغوا من فضله كما دومن كو نيما دغ cikin فللسا ولعلكم تشكرون دك قال غوديا غني ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فتوى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ولقد أرسلنا من قبلك حقيقة من أيكو تنكا فينكا كي ونن النبي نكر شنزامني وتوسو قبم أنه محمد صلى الله عليه وسلم من أيكو رسلا منزني إلى قومهم زوا متاننسو فجاءوهم بالبينات sai suka zake wa mutanensu da hujjoji mu'jiza da kuma wato ainihin littafi fantaqamna min allazina ajramu da bu yi musu da'a ba fanta kamna sai muka ɗauki fansa ta hanyar saukar da azaba min alladina ajramu ga waɗanda suka yi ijrami a bankata suka yi barna ke wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne akan mu mun ji mun gani inji Allah za mu taimaki mu mu Allahu allazi yursilu riyaha shi Allah shike aiko dai da iska din nan tusiru sahaban ita kuma iska sai kaga ta turo da girgije ko ta tayar da girgije yayi sama fa yabsutuhu fi sama sai Allah ya shimfida wannan girgijen a sama fa ya sha a irin yadda ya ga dama ko ya zama mai fadi ko ya zanto siriri ko ya zanto mai duhu ko ya zanto mara duhu wa ja'aluhu kisafan sai kuma ya karkasa girgijen gida gida wani a tura shi nan kasar wani a tura shi can wani ya tsaya nan wani aikinsa kawai ya zo ya wuce wani ya zubar da ruwa fataral wadika sai ka ga ruwan sama shine alwadik yakhruju min khilalihi yana fitowa daga cikin girgidan shi kuma girgidan ya wuce bayan ruwan ya sauka fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idan Allah ya sauka nan ga wanda ya so cikin bayinsa ga garin da ya so cikin birane na bayinsa hum yastabshirun sai su suna ta murmushi alhamdulillah ai ruwa ya sauka da kenan wato suna ta murna kenan وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين وانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير التي وإن كانوا من قبل دا تنكو سن كسنتي قبل من قبل أن ينزل عليهم كافون أتوكد الرواة أكنسو من قبله كافون توكد الرواة لمبلسين wato ainihin har ma sun ɗebe tsammani sun kusa ɗebe tsammani cewa ruwa ba zai sauka ba sai Allah ya saukar fanzur ila asar rahmatillah duba kaga gurabe na ni'imar ubangiji alamomin ni'imar ubangiji ma'ana idan ruwa ya sauka sai kuma kaga alamomin ni'imar suna turwa, shine waccan ciyawa ta fito waccan shuka ta fito gari ya dadi ya sanyi kaifa yuhyi al-ardh ba'da mautiha duba kaga yadda Allah ke rayar da kasa bayan mutuwarta inna zalika la muhyil mauta to wanda ya maka haka shine kuma zai rayar da matattu gobe kiyama wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne kan komai ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفوا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الساء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ولئن أرسلنا ريحا عند أتي زام أيقود إسكا فرأوه مسفرا وتؤنتين sakamakon zuwan iskan nan fara'ahu sai ku ga gari ya zanto musfarran wato ainihin fatsi-fatsi ko ruwan ɗorowa la zallu min ba'dihi yakfurun to da bayan sa kuma